yau majalisar zatura ta najeriya wadda ta kunshi ministoci karkashin jagorancin shugaban kasa goodluck ebele jonathan ta kawo wani kamiti na musamman wanda zai nazari ya kuma duba dalilai da hujjojin da gwamnatin tarayyar najeriya za ta baiwa majalisar ɗinkin duniya dangane da da suka sanya aka kasa aiwatar da umarnin nan ko shawara ta soke dokar hukuncin kisa a cikin najeriya da kuma hana masu maɗigo da luwaɗi yin aure wannan dai shine matsayin da aka cimma a lokacin da majalisar ta yi nazari ta duba bukatun da majalisar ɗinkin duniya ta bada inda aka nuna cewa lallai najeriya abu ne mawuyaci a halin da ake ciki a amince da waɗannan shawari guda biyu da ƙasashen waje suke ƙoƙarin su tabbatar cewa an yi amfani da waɗannan muhimman maganganu a cikin ƙasa ministan watsa labarai na najeriya mr labaran maku ya yi mun ƙarin bayani akan wannan matsayin da majalisa ta cimma shekara tara mu aika rahoto namu na farko ga majalisar dinka duniya kuma sun ji daɗi da kokarin da najeriya take yi a lokacin game ga kare mutunci ah, na al'umman kasa ah, sun ba mu wasu eh, wuraren da ya kamata mu kara kokari a kai suke kama 32 a cikin 32 na akwai zancen eh, maganan auren eh, maza da maza kuma mata da mata ah, suna bukatar najeriya uh, ta yi dokan da zai ba 'ya'yan najeriya yancin maza su aure maza mata su aure mata yadda ana ya wasu kasace na turawa uh, a wannan abubuwan da suka ce mu duba mu yi kokari a kan talatin to amma guda biyu na game ga hukuncin kisa da kuma aure maza da maza mata da mata ba mu yarda da waɗannan ko ba mu yanzu mu setting uh, committee na majalisa zartarwa Najeriya uh, eh, su shirya namu ainihin dalilai da wana ba ta samu karba Najeriya ba Ah. yanzu najeriya za ta fuskanci kasashen turai da na amurka kenan cewa za a matsa mata lamba ko da a dame ta ko za a daina ba da wani taimako da ake wa najeriya saboda rashin bin wannan umarni ko bin wannan shawara ta auren masu luwaɗi da masu maɗigo eto eh eh, eh, mu muna fata su ma su gane cewa duniya a duniya nan mutane suna da iri rayuwansu daban-daban bayan da zaka ji duniya ka ce mutane duka su karba abu daya ina da wuya kuma duk wani abu da zaka yi a wani kasa in al'umma ku gaba kidiya sun ce ba su so to ina da wuya gwamnati ta tilasta jama'a cewa ya ba su yanci su yi abun da baya rayuwansu baya rayuwansu baya halinsu baya tarihinsu to shine damuwa ne saboda haka ba mu kede ba mafi yawa kasashe afirka in ka duba in ka je wasu kauyuka afirka kana magana cewa maza suna aure mata za su ce kai wannan kariya kake yi domin ba su taba ji shi ba ba su taba ganin shi ba ba shi a tarihinsu ba shi a dininsu so, so ina da wuya saboda haka duniya dole ne za su yi hakuri eh, da mafiyawa al'umma afirka kuma za ku yi haƙuri da irin taimako to tallafin da kasashen turai ko amurka ke ba ku tunda ba ku yi haka ba kamata a hada niyya tallafe e, jama'a da e, yancin aure maza da maza mata da mata ba e, in za a yi tamako ne don rayuwa to za a yi ne domin eh, a yi kokari a ci gaba domin duniya ba za mu taba duniya nan ba za a yi abu da ba har duniya kare minista labaran ma kuke nan a tattauna da na da shi a abuja tuni dai majalisar ƙasa da fadar gwamnati masu bayyana ra'ayoyinsu a lokuta daban-daban cewa ba za ta sabu ba bindiga a ruwa saboda maganar aure na masu maɗigo da masu luwaɗi da ma haramta aiwatar da hukuncin kisa a cikin ƙasa ba abu ne da 'yan kasar ko dokokin najeriya suka halatta a yi ba a halin da ake ciki umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya